Hukumar rikididdiga ta Najeriya dai wato National Bureau of Statistics ta bayyana cewa tun daga kashin farko na shekarar 2029 zuwa kashin farko na shekarar 2022 ne ƙasar ta shiga cikin wannan mawuyacin halin. Duk da cewa an danganta lamarin da matsalar cutar COVID-19 da ya durkushe al'amura da dama a duniya da kuma yakin da ke tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine ya haifar. Nasiru Marmara masani ne kan al'amura da suka shafi tattalin arzikin ƙasa. Duk da cewa ba Najeriya ce kawai take fuskantar wannan matsalar ba, kasashen na duniya suka shiga sun sai arziki amma namu din kam yayi yawa saboda babbar barazanar ita ce kasa irin Najeriya da kuma kusan kowace kasa wanda muke da karancin hanyoyi da muke samun kuɗaɗe na kasashen waje idan aka ce yau ko yaya hanya take ta toshe ta shigo kuɗi cikin ƙasa to akwai barazana za mu samu karanci na sauran makamantan kuɗaɗe na duniya da suke shigowa wanda yake kuma buƙatar da muke da su ta mu siyo abubuwa daga wurin su ta samu na ƙasa kenan tasirin shi akan tattalin arzikin Najeriya tarayya matuƙar ba mai kyau ba ne. Shiko Muhammad Yusuf Lere na cibiyar inganta harkokin kasuwanci da zuba jari da masana'antu an cewa waye rashin tsaro da karancin wutar lantarki sun taimaka wajen hana zuwan masu zuba jari Najeriya halin da muke ciki yanzu da gaske ne mutane na dan duba Najeriya da ido ɗaya ne zan ce wajen zuba hannun jari saboda me saboda yanda ake nuna Najeriya a duniya yana hana mutane zuwa Najeriya na farko harkan tsaro eh, mun sha magana da abin da babu tsaro babu zaman lafiya su ba wani dan kasuwa da zai je sa jarin shagon na biyu kuma muna fama da karancin wutar lantarki babu masana'antar za su yi aikin babu wutar lantarki kamar yadda rahoton ya bayyana a cikin shekaru uku na 2029 zuwa 2022 fannin zuba jari ta fuskan hada-hadar bankuna ne kawai ke motsawa inda ake samun shige da ficen kuɗaɗe amma duk da haka masanin tattalin arziki kashin kurfi ya ce da akwai sauran rana a kaba ba taɓa samun wannan karancin bai irin shekara da muke ciki da shekarar da ta gabata gaskiya hanya yi mai yawa saboda matakan da ita bankin Najeriya Central Bank ta suka dauka kuma shi ya ƙara ba mu wahala samun dala wannan yana nuna miki kenan sai dai ka yi tuwanka manka domin daga inda mutanen waje ba su shigowa suna kawo nasu kin ga ai komai zai zo maka da sauri amma in ka buɗe kofa wa na kasashen waje na shigowa wannan zai kawo maka ci gaba fiye da kima da inda kake a cewar ministan ayyukan noma da raya ƙasa Dr. Muhammad Mahmud Abubakar duk da waɗannan matsaloli tuni gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakai don shawo kan wannan yanayi. Akwai ma'aikatu da dama wannan ɗaya daga ciki shine ma'aikatar da nake ta noma da raya karkara duk an caje mu da mu je wajen ƙasar nan mu nemo waɗanda za su zuba hannun jari har ila yau gwamnati ta yi yunkuri na sassauta irin kirkiri kamfani a wannan ƙasa. Na uku kuma har ila yau an ma rage waɗansu harajin da ake karɓa a hannun waɗanda za su zo gina kamfani a wannan ƙasa. An kuma ma ƙara sassauta kuma irin yadda za ka na kamfanin ka idan ka yi dan dai duka a samu sauki a jawo mutane su zo su da tattalin arzikin ƙasa. Ko da yake dai babban bankin Najeriya ya bayyana cewa rashin kyawun yanayin zuba jari na cikin gida na yin tasiri ga jarin da ke shigowa ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.